a taron farko da ya gudanar da shugabannin sassa na hukumar Farfesa Abdullahi Sale Usman Pakistan ya buƙaci samun goyon baya daga dukkan ma'aikata don yana ganin aikin kamar ɗora jinka ne. Shehu Malami ya ce tuni abokan hulɗarsa a Saudiya daga hukumar alhazan ƙasar mai tsarki sun fara tuntuɓarsa don shirin aiki mai gamsarwa. Ina da aminai da yawa a Saudiya muna ta tattauna da su duk da wani wasu abubuwan bai shafe su ba amma dai suna da shawarwarin da za su iya bayarwa to duk wani wanda muke zaton zai iya bada wata shawara ta kirki domin a ga an magance wannan matsala gaskiya muna muna ta tuntubarsa muna samun shawarwari a kyakkyawan zaton da muke in Allah ya so bisa abin da muka tono muka gano da kuma kofofin da muka hango ana iya samun wato canji muna kyakkyawan zaton in Allah ya yarda abin da aka yi bara ba zai maimaitu bana ba in Allah ya so ya yarda ga shugaban hukumar da aka sauke bayan jagorantar aikin yajin bana malam Jalal Ahmad Arabi sabon shugaban ya ce sun yi masa addu'ar samun kwarin gwiwar rungumar kaddara gaba ɗaya da mu da shi da sauran duk wanda yake aiki a ƙarshen wannan hukuma kasancewarta tana kula da wani rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci duk wanda yake aiki karshen wannan hukuma musulmi ne to ɗaya daga cikin abin da ya zama dole ga musulmi ya yarda da shi karɓar kaddara ko a jawabin da na yi mun nuna matukar bakin cikin mu da abin da ya same su mun kuma yi musu addu'ar Allah ya ba su ladan abubuwa da suka yi na daidai Allah ya yafe musu kurakuran su muka kuma yi alkawarin za mu koyi darasi daga abin da ya faru wannan abin da ya same shi babu wanda yake ya fi karfin kaddara waye shi ba wanda zai iya tsallake wata kaddara da Allah subhanahu wataala ya dora masa muna bakin cikin abin da ya same same su kuma muna fata Allah ya ba su kyakkyawan sakamako na iya abin da suka yi na daidai kuma Allah ya sa da mu da su duka mu amfana da kuskuren da aka yi domin a kiyaye gaba. Kwararre wajen lamuran aikin haji Ustaz Salisu Muhammad Gombe ya ce ba ta yi murna kaɗai ya dace a yi wa sabon shugaban ba akwai buƙatar addu'a. Salisu Gombe ya ambata hanyoyi biyu da yake ba da shawarar za a iya samun sauƙi a lamurar tsadar kujerar haji. Idan gwamnati ta saka dama ta saka duk tallafinta akan dala a saukar da dala mu'amalar da za a yi da dala ta zama tana da sauƙi a wajen hukumar alhazai da alhazai sannan su jami'an hukumar alhazai gaba ɗaya su cire personal bukatar su a dubi Allah a dubi yadda aikin zai yi in Allah ya yarda kuɗin aikin hajji zai sauko da yawa saboda haka wayannan hanyoyi guda biyu su ne na farko gwamnati ta shiga cikin cikin al'amarin tsakanin hukumar alhazai da dala yadda za a yi ya zama suna samu ta hannu ta sauki tunda duk mu'amalar da za su yi nan da dala za a yi duk lissafin da za a kan dala za a yi muddin ko za a bar dala a kasuwa a ce a hukumar alhazai kasuwa za a je a sai dala aikin haji ba zai taɓa saukowa yadda al'umma suke tsammani ba. Farfesa Pakistan ya yi karatu mai zurfi a Saudiya da Pakistan inda yake mai wa'azi da jagorantar masallacin Juma'a musamman ma a Kano kafin naɗa shi wannan mukami. Nasiru Adamu Mayel Hikaya murar Amurka daga Abuja. nigeria.